Masu sauraron mu sallama da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen litinin 29 ga watan Agusta. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. a faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya fm a birnin kwanni masu gabatar da shirin jamila kabiru fage usman ahmad kabara da halima jimro a ƙoƙarin neman taimakawa ma'aurata da neman hanyoyin kawo ƙarshe ko takaita mace-macen aure yau da gobe shirin matasa na ci gaba da tattaunawa da idris hamza yana na sashen koyar da harsuna a jami'ar Lamido ta jihar Jigawa a kafin Hausa. Za ku ji bayanin shi akan sha'awa da soyayya da kuma bambancin da ke tsakaninsu. Za kuma a ji sirrin daurewar zamantakewar ma'aurata. juna, yawan tattauna abubuwan da suke faruwa tsakanin ma'aurata. Tsakanin ma'aurata bai kamata a samu wani na uku ba. Kuskure ne sanar da abokai a zamani na yanzu. A wannan zamanin ana neman aure bisa tsarin shari'a kuwa? Ko son zuciya ake bi idan mutum ya ga wadda yake so ya aura a shari'ance yaya ake yi? Shari'a idan mutum ya ga 'yarka yana so. bayan ka yi binciken lafiyarsa sana'arsa da asalinsa ka yadda mutumin kirki ne to a yi gaggawa a yi auren shirin yau da gobe shirin matasa ku ji Sheikh Ibrahim Aminu Daurawa shugaban Hisba a jihar Kano da bayani akan illolin yin doguwar soyayya kahin ayi armi da kuma bayanan Malam Idris Hamza Yana na Jami'ar Sulalami da ta jihar Jigawa akan sirrin zaman lahiya tsakanin ma'aurata. Kai har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma Twitter. A Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa wace irin illa kahohin sadarwa na zamani ke zamantakewan ma'auratan da ke tallata wa duniya rayuwarsu ga amsoshin wasu daga cikinku. sabon farko daga shafin Facebook, Adamu Muhammad Kurema Unguru ya ce abin da yawa mutuwa ta shigo kasuwa. Yau da gobe, wallahi illolin da kafar sada zumunta ke yi wa ma'aurata masu tallata yanayin zamantakewar rayuwarsu na aure na da tarin yawa. Amma kaɗan daga ciki akwai hango wata rayuwa wadda watakila babu ita a ƙaddararka ko ƙaddararki. Kuma hakan babbar annoba ce ga rayuwar aure. domin ana aikata haramun mai tarin yawa da haka nake shawartar ma'aurata maza da mata da mu daina sa riya a cikin zamantakewar aure ko ma samu mu dace da rahamar Allah. A gaskiya akwai illa mai girma musamman idan ka duba da shi aure ba abu ne da yake da buƙatar tona wa juna asiri ba. Kamata yi a ce ma'aurata su zama masu rufa wa junansu asiri da kuma tausaya wa juna tare da jin kan juna. Allah ya sa mu dace. Sako daga Arsalan Abubakar. Sai kuma Abba Sa'ad Mahuta. ya ce a gaskiya yau da gobe akwai illa da kafofin sadarwa ke badawa wajen lalata zaman ma'aurata ɗaya daga ciki shine chat inda za ka ga macen aure na hira da wani mutumin da ba muharraminta ba haka shi ma magidanci ya rika hira da wata matar kai allah dai ya kyauta kawai zance yau da gobe tabbas kafofin sadarwa akwai illoli a cikinsu amma fa wanda ya sa kansa domin nima gashi ina amfani da kafofin sadarwa amma babu illar da na fuskanta domin ni ban sa kaina ba sako daga khadija fati kaduna sai kuma abu aishat abdulkadir sabon kambi ilorin kwara ta najeriya ya ce yau da gobe hakan yana janyo babbar illa ga zamantakewar aure domin ya janyo dalilin da ya sa da yawa sun saki matansu 'ya'ya sun samu kansu cikin wahala da kaɗaicin rashin zama da iyayensu. Cep, lallai kan kafofin sadarwa na zamani na kawo illoli da yawa a rayuwar ma'aurata. Misali, mutuwar aure, zargin juna, domin ni kan ba zan siya wa matata ko budurwata babbar waya ba, saboda na san illolin siya wa mace manyan wayoyi. sai dai na siya mata nokiya mai touchlight ku huta lafiya sako daga salihu umar majima faskari sai kuma usman umar daga karamar hukumar numan a jihar adamawa ya ce yau da gobe gaskiya ba karamar illa ba ce a ce ma'aurata suna tallata kansu a kafofin sadarwa abin takaici ne a ce macen aure ta zage tana hira da mazaje daban-daban yin haka ba karamar illa yake kawowa a zamantakewar aure ba don haka ina kira ga ma'aurata musamman mata su ji tsoron allah su kare haƙƙin aurensu da kuma mutuncinsu hmm, haba yau da gobe ai ana baro kyau ne tun a ranar da aka haihu abu nufi a nan tun wurin neman auren ne ba a bi shawarar ma'aiki ba da ya ce ku zaɓa wa 'ya'yanku iyaye na gari fata na a nan allah ya sa mu ji tsoronsa mu daina zubar wa iyalanmu mutunci ina gaishe da Anta jamila da mai sunan mamata da kuma yaya dan iya sako daga muhsin sha'ai kwatarkwashi daga jihar zamfara Mm. mai sunan ɗana ce a gaida yaya ɗan iya <laughs> yaya ɗan iya ne ainihin ce eh. maka ɗan iya ya shigo eh, yau da gobe fa ne ai to sai saƙon ƙarshe a facebook ɗin edward Mallow ya ce to yau da gobe kun taɓo wani batu mai sarƙaƙiya a gani na kafafen sada zumunta na zamani suna tallafawa waɗansu ma'aurata waɗansu kuma gurgunta su suke yi domin ta wannan kafa ake ƙulla zumunci da 'yan uwa da abokai har ma da fahimtar da 'ya'ya da kuma manya waɗansu abubuwan da ba su sani ba da sauran fa'idojin da ba zan gama faɗa a nan ba kuma wannan kafa na da illarta domin waɗansu na amfani da wannan wuri don gudanar da harkokin da ke ba daidai ba abin dai sai mu ce allah ya yi mana gyara kawai Amin. To Usman idan kuma muka leƙa shafin Twitter at Ali Sharif ya ce at VOA Hausa tabbas kafofin sadarwa na zamani na yin tasiri wajen ɓata tarbiyyar ma'aurata. Fata dai jama'a su yi ƙoƙarin gyara halayya. Sai kuma at abubuwa ƙanƙara ya ce at VOA Hausa tabbas akwai illoli da yawa tattare da amfani da kafar sadarwa ga ma'aurata. Kai abin sai dai mu ce Allah ya kamuna na ƙarshensa. Amin. Daga ƙarshe kuma at Sa'idu Katamma ya ce at VOA Hausa da kyau yau da gobe. Illa mafi tsauri shine kafar sada zumunta na hana miji kula da matarsa. To da fatan za a ci gaba da aiko mana da saƙonni. ma nan eh. gani nan ni ma nan gani ina ta fama da Usman da Jamila ku ajiye waya ku eh, ajiye waya namu na binciko yau da gobe ni ban shigowa nan da waya amma ku hankali amma wannan iPad fa <laughs> iPad saboda eh, masu bin mu a Facebook kai tsaye hmm. to amma kin san kin ce mu a yi hmm. Facebook live yanzu dai hmm. yanzu dai ina za mu Jamila a'a wayan nan ba ni miko miko waya yawa to to bismillah jiki to a makon jiya kun ji malam Idris Hamza yana na sashen koyar da harsuna a jami'ar Sulalami ta jihar Jigawa da bayani akan dalilan da ke kawo mace-macen aure musamman ma tsakanin matasa. Yau gashi nan da bayani akan sirrin zaman lafiya tsakanin ma'aurata, amma ya fara ne da rarrabe ma tsakanin sha'awa da soyayya. Ita sha'awa abu ne wanda yakan zo ya wuce rayuwar ɗan adam. a misali mu ɗauko sha'awa ta abinci lokacin da kake jin yunwa ko in kana azumi ko wani kaga yana shan ruwa sai ka ji kana sha'awa amma daga zarar an sha ruwa in ka riga ka sha ruwa shi kenan wannan kishirwar ko sha'awar ruwan nan da kake gani ta wuce to haka sha'awa take a ta bangaren aure inda ya zama cewa wai ka auri abokin zaman ka ne ko kina aure abokin zaman ki ne a saboda wato sha'awa ta wasu ɓangarori na jikinsa to ka sani cewa ko ki sani cewa daga lokacin da aka yi tarayya ta aure wannan sha'awar fa na wannan abu ta gushi ita kuma soyayya wato a bace wanda take daga cikin zuciya ta kuma duk wanda Allah ya haɗa kanka da nasa to ka buƙatar ma a ce maka kana baka buƙatar a ce maka kana son ta kai da kanka ka san kana son ta na farko daga cikin abin da ya yake sa ka san kana son mutum shine a za ka yi wanta tunaninsa wato sa kenan kullum kana buƙatar a ce kana tare da shi sannan mutumin nan ba wai baya masa laifi ba ne game da ba su cewa so hana ganin laifi amma idan ya yi maka laifin kakan yafe masa cikin sauki wato zai maka laifi amma kuma sai ka yafe masa wannan shi ne soyayya wanda kuma ita ce abar da babu wanda zai ce zai aure ba a samun saɓani a tsakani amma idan soyayya ce sa tasiri a tsakanin ma'aurata to daga an ɓata sai soyayyar ta zo sai ta shafe wannan fatawar sai a manta sai daga komai ya ci gaba amma ita kuma sha'awa kamar da na faɗa a bace wanda suke ta ɗan lokaci take to daga zarar ta zo an gama biyan bukatar wannan sha'awar to shi kenan kuma babu sauran zaman lafiya dama ba soyayya aka gina ba sha'awa ce to yanzu ba ta nan to tunda ba ta nan me in an samu matsala zai zo ya magani wannan matsalar tunda babu shi Jamila na ga kin yi zugum kina sauraron bayanin Idris Hamza yana me zaki ce ka yi bayani a baya maganar cewa yadda masu auren yanzu suna yin aure ne bisa kan kamar sha'awar da suke wa junansa, amma kuma suna auren shi kenan ya, wuce ɗaya daga cikin surace-suracen da ake ta yanzu a kan wannan maganar a hotunan da ake ɗauka kafin a yi aure wannan pre-wedding pictures ake cewa kasancewa yanzu mutane da dama suna saka aurensu a kan social media za ka ga instagram cike yake da hotunan aure ko kuma ka gani a facebook wannan ya yi aure wacce irin gudunmawa kake ganin cewa social media yana take takawa game da wannan sha'awa din mutane kawai suna sha'awa su ga su ma an sa hotonsu ko kuma su ga bikinsu ko kuma wani mai daukan hoto ya dauki hotonsu ko kuma su ce o oh, ai yanzu bayan mun yi aure yanzu ga da muke rayuwa aure abinda zaka ta gani kina a Instagram an zauna an dauki hoto yau hoto gobe an an shi to mutane da dama kamar abin da suke sha'awa kenan suna Allah Allah su ma su yi aure to wato malama Jamila abin da yake faruwa shine a shi tsari na social media ko kuma kafafen sadarwa na zamani abu ne wadda ya zo kuma ya zo ya zauna ne ba wai abu ne wadda ya zo mu rabu da shi ba amma duk abin da yake a rayuwar mutane za ka samu yana da kafofi guda biyu akwai kafa ta gyara akwai kuma kafa ta barna ni ina ganin wato ɗauke Ɗauken hotuna da mutane suke na kafin aure wannan ra'ayi ne na kashin kansu idan mutum ya ga ya dace yayi zai iya yi amma dai a tsari irin na malam bahaushe wato wasu abubuwan mukan aro su mu yafa wa kanmu ba tare da wato tankaɗe su da rairaye su mu ga alfanu ko rashin alfanun su ba idan ka ɗauki rayuwar aurenka kama yadda ita abin da duniya za ta sani to ka sani cewa fa daga cikin masu kallon nan rukunin mutane biyu akwai masoyanka akwai kuma masoyanka masoyinka zai fiya kamar na. Matsayinka kuma fa zai iya bin wata hanya ta ganin cewa ya rusa wannan rayuwar taka da ake gani ana sha'awa sannan in ka ɗauka a mahanga irin ta addini ni da ɗan ƙaramin karatu na na san cewa mutum in bai auri mace ba ba ta zama muharramarsa ba Me kamata a ce ana rungume-rungume a je gaban kyamara a ɗauki hoto da sauransu ba wannan wata ɗabi'a ce wadda ta zo kamar yadda na ce wanda ya ga ya dace da irin tsari na su zai iya yi wanda kuma ya ga bai dace ba zai iya bari amma dai ka sani cewa ita wannan ɗabi'a tana tasiri a kanka da iyalinka saboda kana nuna wa duniya yanayin da kake kuma akwai mutane kala biyu kamar yadda na ce waɗanda suke kallon wannan abu wasu za su nufe ka da alkhairi wasu kuma aka san haka saboda haka ya kamata mutane su san cewa duk abin da za ka yi da akwai abin da zai biyo baya sai dai abin da zai zo bayan nan a nau'i yake zuwa ko ya zo na alheri ko ya zo na shari ya ishi mutum ya yanke wa kansa hukunci nau ya zaɓa kanta abin da nan gaba zai zama masa alheri ko kuma nan gaba zai zama masa akasin Malam Idris, a ganin ka me sirrin ɗorewar zamantakewar ma'aurata? Na farko dai eh, fahimtar juna, sannan kuma yawan tattauna abubuwan da suke faruwa tsakanin ma'aurata akwai abin da in yana faruwa tsakaninka da abokin zama mace ce ko namiji akan yi haƙuri a kau da kai saboda in ka tuna kafin ka aure wata rana za ka waye gari kai kaɗai ma ka ji ranka yana ɓaci ba wanda ya taɓa ka ba ka ba ku a ɗaki ba amma za ka ji ranka yana ɓaci lantana aka ce yau kuna tare da wani bahaushe ya ce ya kan mu zauna ya kan mu saba saboda haka dole sai an yi haƙuri sannan akwai mataki da akan kai na wataƙil haƙurin ya zama ya wuce kima ana buƙatar gyara game yadda na ce a baya a tsakanin ma'aurata bai kamata a samu wani na uku ba idan matarka suna maka abin da ko suna wasu abubuwa waɗanda ba ka jin daɗin su ka yi haƙuri ka yi haƙuri da ka daina ba kira ta ku zauna wance abu kaza da kazan nan da kike yi ina ganin a bai dace ba ko ba haka ya kamata a yi shi ba da za ki rinka yin kaza da kaza da je idan kuma ni ne nake yin wani abu wanda ya jawo ke kike yi to ina so ki faɗa min sai in gyara domin zamantakewar mu ta kasance ta gyaru wannan yana daga cikin abin da muka rasa musamman al'ummar mu ta ƙasar hausa da yau miji ya ɓata ni kiran sai ki waya sai kiran gida ko kuma ki shiga whatsapp ko bb chat in facebook dama akwai abokiyar su wance ne ni yau kaza ne fara a gida na kuma mun sani dukkan ku kuna sane da cewa akwai 'yan matan da ke aure mazajen ƙawayensu a irin wannan wasu za ki faɗa masa sirrin mijinki kuna daɗi wanda kuka ɓata an kika faɗa masa sai zuga ki sai ku rabu sai ki ga an ce ta aure su dukkan mu mun san wannan abin yana faruwa saboda haka tsakanin ma'aurata ya zama cewa kafin a kai ga wani yaji tsakaninsu Masu su fara zama a junansu idan abu ya gagara ne kuma sai a je ga magabata kuskure ne sanar da abokai musamman a zamani na yanzu da zamanin ya ɓaci so haƙuri a haƙuri da juna da kuma zama a tattauna matsaloli a tsakani wannan suna daga cikin sirrin zaman aure da lafiya ba da zai tsaya aure tsakaninsa da abokin zamansa ko abokin zamansa a ce ba a ɗan samun ɗan saɓani amma an samu saɓanin a kau da kai sai kuma aka ga cewa kawai da kan da ya ba to ai magana amma ba faɗa ba a zauna matarka musamman mu maza abin da yake damun mu shine mafiya yawa in muka aure mukan ɗauka cewa ka auro yarinya ce tun da tana ganin ka girme ta da aka kafi ta tunani da aka kai ne kai ne kai ne oga kwata kwata a gida sai abin da kake ba haka bane ba ita ma ka duba ka ga cewa ai lokacin da kake neman ta ka da kai babba ne ko kuma ka girme ta aka tsaya aka sha soyayya kuma shi ta wuce sagwaro sagwaro wanda uwanta sagwaro kuwa na ta zo ta dawo wurin ka to akalla ko dan wannan ya kamata a ce ka ba ta wata dama ta musamman ta nuna mata eh, ita ma fa tana da wata baiwa da Allah ya mata wato shine ta kwakwalwa ta ta zauna cikin tunani to kullum ka rika sa kwakwalwar nan tunani ta hanyar ba ta shawara da kuma neman shawara a wurin ta ba ya zama cewa kai kullum kai da cewa ai kaza ai kaza ba ko kuma kullum ita ce mai laifi sai ba ka laifi ko da ka kai ita ce laifi zaune da ita ta ce mata kafin ta laifin ɗaya ne wanda ya jawo da ita ce ne to irin waɗannan 'yan ƙananan abubuwa wasu za su ga kamar abin kunya ne kamar zauna da matarka tana tambayar ta me yake faruwa ko ka tambaye ta ta masa laifi da sauran yawa amma yi kuma irin waɗannan su ne sirrin zaman aure Mala Usman, mm. ka ji sirrin zama aure. Sosai. Ka san abin da ya ban mamaki? duk kamar tambayar da muka yi a facebook da twitter eh. galibi za a ce eh mata ku yi hankali mata mm. ku yi hatara to wai su maza mm. ba sa shiga waɗannan kahohin ne ko kuma ba sa irin tallace-tallacen rayuwarsu da matansu ne kin san an ce wai laifi tudu wani ma naji ya mm. ce cap ai ba shi ba zai sayawa mata shi ba waya ba sai da eh tsakani da Allah eh, eh, maza wallahi tallafi adalci maza ku yi adalci ban ce ba mu da laihi ba mata muna da amma kuma kusan kuma kuna da laihi sai ina mala usman haka yake to ina iyaye kuma ku matso yau kam ya kamata ku ji domin kuwa sheikh ibrahim aminu daurawa shugaban hizba a jihar kano ya fallasa wasu abubuwa da matasa yake yi a cikin duhu da sunan zance wato abin da ake kira no gap ko kuma shan minti ai halima har ma da abin da ake kira kai biyu kafa hudu <laughs> malam bai san da wannan ba mun samu labari ga muhammad ibrahim kwari da sheikh ibrahim daurawa malam wani al'amari da za iya cewa ya shigo eh, mu cikin wannan tamu al'ummar shine za ka ga cewa idan saurayi da budurwa sun amincewa juna da iyayensu sun yadda za su yi aure akan sa irin rana abinda suke cewa engagement kuma wani, salo yanzu ya shigo wanda sai ya ɗau hotonsa da na budurwar ko a ɗauke su a hoto kuma ya dinga watsa ta whatsapp ko facebook cewa ya yi ingejin wace nan da shekara ɗaya nan da wata takwas za a aure da sauransu wannan malam a zamantakewa baya ga haramcinsa a shari'ance me ke haifarwa ne to gaskiya nazarin da muka yi ta ɓangare guda uku dangane ga wannan abu da ke faruwa na farko dai hukuncinsa a shari'a ya kamata idan mutum ya ga 'yarka yana so bayan ka yi binciken lafiyarsa ka bincike sana'arsa da asalinsa ka yadda mutumin kirki ne wanda za ka iya aura masa yakka to a yi gaggawa a yi auren samun tsawon lokaci dinnan da ake yi ana yin wani abu shi soyayya ko ana yin wani abu wani a fahimci juna to da yawa a bincikenmu ya gano mana cewa kaso kusan sittin cikin ɗari na waɗanda suka yi irin wannan doguwan soyayya sukan san juna kafin su yi aure. To ranaku da aka wayi gari mutum kafin ya auri mace ya riga ya santa a matsayin mace to ba za ta yi daraja a hannunsa ba kuma mafi yawan abin da ke kashe aure ko ya haifar da 'ya'yan shigo a cikin al'umma daga irin wannan tsawon soyayya da tsawon zancen da ake yi ne har yake kaiwa sun kagu sun shaƙu kuma gashi ana barin su suna yin tafiye-tafiye tare suna yin zance tare har akwai wani abu da aka fito da shi wai shi no gap wato zance ne no gap wanda ka san da al'ada in mutum ya je zance yarinya ma kunya take yi ya ga fuskarta ko kunya take yi ta zo dab da shi amma yanzu an wayi gari ana haɗa jiki da jiki har ana yin wato wani abu shi no gaba wato in za a yi zancen kada a bar wata rata kudda kudda wato a matsewa jikin juna mm. to ana wannan sai aka tsallaka kuma aka shiga wani abu na biyu shi kuma ana kiransa shan minti wato in ta zo da hijabi ko ta zo da riga ko da mayafi sai saurayin ta ɗaga masa wannan mayafin ta zage rigar mamanta ya kafa bakinsa a bakin maman wanda mun kama mutane da yawa da irin wannan irin zancen dare da ake hamma na taɓa faɗakar da iyaye cewa in ba za mu iya hana zance ba musamman kaga a yankunan mu babu wuta da daddare mafi yawa duhu ne kuma ma masu kunna inji za ka ga zuwa tara tunda za a ɗan kunna ne a cajin waya a ɗan ga haske an kashe sau da sai ka ga unguwa diɗin kuma sai ka ga samari a lokacin suke shiga zance sai ka gansa a cikin duhu na sha a mota ana tafiya in tsaya in gargaɗi wasu ko na faɗakar da su akan illar wannan kuma in ƙwanƙwasa mahaifin gida shi ya shiga ma har yayi bacci ya bar yarsa ana yin zance da ita har zuwa karfe sha ɗayan dare wai in ta gama zancen ta rufe gidan wato shi ya bar yarsa a waje ya shiga gida ya kwanta kuma hatta kai akwai wanda muka aka kawo mana wato shi yarinyar ma ta shiga gida ta kwanta ya sai mata waya ya bata saboda irin wannan sabon ba a yi aure ba an daɗe ya sai mata waya saboda haka idan karfe ɗaya ya yi zuwa biyu an tabbata iyayenta sun yi bacci saboda haka sai buga mata wannan wayar in ya buga mata saboda haka akwai tsani sai sa mata tsani ta sauko ta taga ta sauko ta taga suka tafi abinsu sai can wajen asuba ya dawo da ita shi kuma lokacin mahaifinta ya fito zai tafi masallaci kawai sai ya ga ana sa tsani a jikin gidansa ya rabe haka yana ga abin mamaki sai ya ga ashe yarsa ce take hawa ta wannan tsanin ta shiga gidansa a sa mata tsanin ta sauko kuma wani ya zo ya dauke ta su tafi to kaga duk irin wannan sakacin ne da muke cewa a daina barin doguwar soyayya tana yin tsawo ba tare da an yanke za a yi auren ko ba za a yi ba kuma duk wanda bai shirya ba bai kamata ya shiga neman aure ba ba ka da sana'a ba ka da karatu ba ka da aikin yi ka fara soyayya da yarinya tun daga shekarar farko na shiga ku jami'a ko ba za a auren nan ba sai kun gama jami'a sai kun gama bautar ah, abin nan hidimar ƙasa sai kun ma samu aikin yi ka kaga akalla shekara bakwai zuwa takwas ana tare to dole ne in ba sa'a aka ce aka samu masu tarbiyyar gaske ba sai shedan ya shigar da wani abu a tsakaninsu to irin wannan kuma da an shiga sai zargi ya yawa a cikin aure duk sanda ta fita sai dinga zargin to tunda ta iya ba shi kanta tana waje kafin aure to za ta iya ba wani so haka sai kaga an fara zargin juna in ta yi tafiya yana zarginta in ya ishi ma in ya yi tafiya tana zarginsa tunda ta san yana iya neman mace kafin ya aure ta shi kuma kuma ya san tana iya ba da kanta kafin a aure ta so haka sai kaga zargi ya shiga sai a fara bin wayar juna kaga tana laliban wayarsa yana laliban wayarta sai ga zargi ya shiga daga sai ga aure ya lalace to saboda haka wannan dogon engagement da ake yi wanda har ta kayan samari sai kaga sun ɗauki hotuna duk da wasu hotunan haɗawa ake yi amma akwai wanda ɗaukansa ake tabbas a zo a mannewa jiki wai wai saboda an yi alkawari za a bashi ita wannan alkawarin wato ba shi da bai halasta masa komai game da ita ba shi yasa ma idan da za a fasa auren baikon da ake cewa da za a fasa auren babu wani abu da za a yi in za a rabu ba sai a rabu da saki ba in ɗaya daga cikinsu ya rasu ba za a yi gado ba kaga ko da matarsa ce a wannan tsawon engagement da aka yi ai kaga da za da in za su rabu dole sai da saki hakan ɗaya daga cikinsu ya mutu to za a ba ɗayan gado da mu matarsa ce ta rasu amma kaga tun da musulunci so yake komai a yi shi akan tsari idan mutum ya ga mace yana so dogon zance shi yasa malamai suke cewa ba su ga amfanin soyayya da ba, aure ba ko ba su ga amfanin auren da babu soyayya ba wato soyayyar da ba aure ba ta da amfani haka auren da babu soyayya ba shi da amfani so da haka jan doguwar soyayyan nan wasu kuma musifa hatta kai an fara samun ciki mun samu a tsawon wata tara wato mun samu yara sama da ishirin waɗanda samarin da suke neman aurensu suka yi musu ciki kuma har ciki ya girma kuma aka zo abin kunya ya faru su iyayen suna neman yadda za a rufe asiri sai zo su same mu sai mana fatawa to malam yanzu tun da yaron nan ya ma yarinyar nan ciki kuma in ta haihu duk gari ya ji zai zama abin kunya kuna ga ba za a iya ɗaura musu aure da cikin ba sai ta zauna mu ce to ai a mazhaban mu ta malikiya da muke amfani da ita ba a auren mace da ciki dole dai abin kunyan nan da aka guda kuma aka bari ya faru to dole fa sai an bari ta haihu kuma kowa ya san bata taɓa yin aure ba kuma an ji ta haihu to kaga dole abin kunya ya faru a cikin dangi to ko kuma wata ran mukan tsallaka ma mu ɗauko musu wata mazhaban in mun ga abin ya dame su an shiga damuwa da yawa mu ce to a mazhabar imamu shafi'i ya yadda a ɗaura auren amma kuma ba za ta wata mu'amala ta aure ba za ta shiga tsakaninsu ba har sai ta haihu domin kada a haɗa halacci da haramci a lokaci guda to kaga wannan ga waɗanda suka samu ciki kenan ga waɗanda ko ba samu ciki ba an same su soyayya ta yi tsawo har sun gaji suna ta jira ɗaura aure uba yana ta ɗaga rana ko kuma shi yaron bai shirya ba ko iyayen yarinya ba su shirya ba ko kuma gaba ɗaya ma ba a shirya ba yarinya ba a shirya yi mata aure ba shi yaron iyayensa ba su shirya masa aure ba baban yarinya ma bai shirya ya aurar da yarsa ba su kuma ga shin shaƙu ko ba a yi tanadin komai ba to sai ka ga wannan sai ya sa su fara shiga hanyar da bata dace ba. Mata iyayenmu ne ko ta nan sun samu girma. Mata iyayenmu ne su ko ta nan sun samu girma. Mata ƙananmu ne su ko ta nan suna da girma. Mata ku kama kanku ku daina lashe-lashe <laughs> amma me yasa ce mata waye ke shan minti eh, eh. <laughs> to ai ke zai ta cewa mata ku daina kin san akwai bambanci da adamun bar wakar ta dade zaki je na cewa su ma sun daina lashe lashe eh matan ba zai su ma sun mm. daina lashe kuma kin ga wannan magana Malam Usman da jamila yau da malam eh, mm, ya faɗa ba ke ce kika yi magana shan mintin nan da no gap ko usman eh, ko ni ko in yi bayanin me kai ɗaya kafa ko kuma da mawaka a ce adam zango ya waka ko nazir ko mm. wani da tsinuwa da har mu mutu ana eh, tsiniya amma eh. kin ga tunda malam ne faɗa eh, nan na duba an gaba wanda ya ce ko ai san bari ga <laughs> miki sirrin mutanen mu sun yadda cewa ku tambayi mu abota sani in ba ku sani ba malamai su ne masana to mm, mm, sai sai su jagora kuma abin da yasa muke fata malamai su dinga to sai suna bayani gaskiya amma to kun ji dai malam ya ce no gap mm. da kuma shan minti kai kace har da me kai ɗaya kafa hudu ko kai biyu kafa hudu. To Allah ya hmm. sauwaƙi da fatan fatan iyaye sun saurari waɗannan bayanai hmm. da kunnuwan basira. Kuma ni mamakin da nake yaya hmm. uwa Mm. musamman ce uwa mm. ya za ki iya kwanciya ki bacci ki tabbatar yarki tana cikin tana cikin aiki tana bacci ba halima uban fa ubani ba ba kun saka mana ba yanzu ubani ba kun saka mana ba in kin gama ki rufe kofa ji fa yanzu kun saka eh. mana kun saka mana tarbiyar kun saka mana ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da tarbiyar gaskiya mu rike abun mu saboda ba inda za ka shiga gida ka kwanta wai tana taɗi wai ce mata in kin gama ki rufe uban da ya san ya kamata da uwar da ta san ya kamata bai kam dole ne sai kin leka. suna bacci sannan hankalin hankalinka zai kwanta haka mun shari to ai shine Allah Allah shirye mu. Amin. Yawa masu saurare iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila kabira Fagi. Usman Ahmad Kabara. Da Jun Leather zai ta tana mana sauti da injiniya mu Mr. Greg Burns da Baba Yakubu Makeri da bakonmu ni Halima Jumro ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya. Shirin muryar amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare